Yo. mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan al'adar zane ko bille. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki da za su yi mana bayani akan al'adar zane. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu don haka a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a yau. barkamu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da iyaye wanda za su tattauna tare da mu akan magana al'ada. Shin mai sauraro ko ya lura da bacewar zanen al'ada kuwa a fuskokin jama'a musamman na wannan zamanin? To matasa idan ba ku san yaya wa'innan zane na al'ada yake ba ku sa kunnen ku domin a wannan zaure tare da ni akwai mama Fati, mama Amina da kuma mama Salma inda za su fayyace mana zane irin na al'ada musamman na mu na arewa baki barka da zuwa na zaure to baki kamar yadda dai na muku gabatarwa zane kamar yadda muka sani shin yana dalilin yin sani tun asali jama'a assalamu alaikum zane yana da tarihi a zamanin da saboda ana yin na sha'awa ana yin na gado ya zaran kuma kuna wasa haka ana zanna a yi maka zane wato na tsararraki eh wanda kai ma ka yi nima in yi akwai ana ce mata yan baka akwai kalangu wanda za a yi maka a gehen kunnuwanka akwai kuma da za a yi maka a kuma tu kusa ga bakinka shi me me ake kiran su shi shi ana kiran shi yan baka wannan kuma na wajen kunnuwa shi ne kalangu wanda da mu da katsina dukkan mu ga baki ɗaya muna yi da zamfarawa da ana yin shi. Kuma a irin wannan zanen akwai bambancin wato mace namiji ko kuwa? A'a idan kin haga an kai wannan to sai fulani fulani akwai tsaga fulani ita kuma karama ce aku a bakin su kuma katsinawa ma suna yi ana yi a maza suna yi kalangu duk inda kin haga baka sani wanda ya haura shekara arba'in haka zuwa sittin haka to idan ba ni ikon Allah ba za ki gashi da wannan tsaba kalango. Wato wannan da ya baka din da na gefen kunni da kike fada na al'ada irin na arewaci eh. wato mata aka sani da shi. Mata aka sani da shi hmm. ba a san maza da shi ba amma ana yin na sha'awa har maza suna yi wannan kalangon da na gaya maki. To kamar yadda kika ce shekarun baya hmm. ne ake irin wannan zane din. Hmm. Ya zuwa yanzu me yasa ba kwai yi yaya? To a ya zama to da zamani. Ya zama to da zamani saboda me saboda yanzu ba yaro zai da a tsaga mashi fuska ba. Wato ku da wayan ku kuke yin abun ku. A da hankalin ku. Sai an yi maka langu an ce sai an kira mai kiɗa. Sai an kira mai kiɗi. Kun biya kuɗi. A sai an sha rawa. Tana azana a maka ana kiɗi ana ana maka tsaga ana kirari yan uwa na nika kuɗi mai kwabo mai ɗari mai taro mai sisi mai sule. to kin ji al'ada mama amina ban sani ba ko akwai bambanci tsakanin naku al'adar zane ɗin da dalilin ne zanen al'ada ɗin. dalilin tagan namu yawancin tagan mu akan yi shi lokacin auren danmi shi ne dalilin namu auren ne ne auren danmi danmi mm. to auren danmi in aka yi lokacin kawo an zuba yara a cikin aure watan daya an dawo da abinci gida to za a ɗiba wato kamar kaka kenan yawa kaka an kawo abinci gida yawa za a ɗiba samari ko ku bakwai ne za a tafi da ku daji a je a gina muku gida to za a samu yan mata bakwai masu kula da wayannan kananan amare nan a samu samari bakwai masu kula da wayannan ango yanda muke yi a samu taga in abinci ya zo gida watan daya to za a samu samari masu shekara sha bakwai a samu yan mata masu shekara uku zuwa shekara biyu. Hmm. To za a je a zuba su a wani gida an gina a daji. Na ji ce yan mata yan shekara biyu. Ƙananan yara ke. Ƙananan yara. Mata. Mata. To a samu yan mata kuma kamar su wa'ancan. Guda bakwai. Eh guda bakwai. Su za su rena wayannan kananan amare. Wayancan kuma yan mazan su kuma kamar masu shekara takwas zuwa shekara goma. Mhm. To su za su raini wayancan masu shekara sha bakwai. su za su dinga kula da masu cikin mazaje eh yan matan suna dafa abinci suna kai musu suna dafa abinci suna kai musu to ran da za a fitar da su bayan sun yi wata uku mm. za a fito da su za a yi wasa sosai yan mazan nan sun yi kiba sun yi kyau yan matan nan sun yi kyau akwai wani irin mai da ake shafa ja za a shafa musu a jiki mai kyau kowa zai zo ya tsaya kusa da amaryan shi yan mazan nan za su fito daga cikin dutse su wani angwayen da ake nan eh. da fata sun daura da wani abu haka suka rike gashi ana yin gogi da shi in kika duba a gogi akwai shi suna rike za su soko da shi kowa zai zo ya sunkuya kusa da amaryan shi to sannan a ɗauki wannan mai a taga mai da aka taga haka nan to shi za a bi da zane to shi wannan jan mai yawa inda aka yi shaidarsa yawwa to ke mere ne amaryanki ke za ki je ki sa sannan gwaggon amarya ta zo ita za ta yi zane da wuka ko da reza da aska to sannan wayancan ango kuma za a zo amaryan nan za ta zo bayan an gama ma amarya ta ga za ta zo ta diga ma miji mai a baki ita karamar yarinya ita karamar yarinya nan to in aure ya tashi ba za a ce wai dole sai ta tafi wannan lokaci ba sai ta kai shekara sha bakwai da mijin ya kai sannan a raka ta gidan miji amma mijin nan zai iya auren shi amma wannan tushe farko ita ce matan farko a gidan ita ce uwar gida eh to ko da yi aure kafin ita ce uwar gida ita ce uwar gida saboda an riga an sa musu zobe kuma an riga yi musu makin a nan wato shine da shi wannan da ya zane na kuna al'ada da ake a goshin yawwa ma'anarsa shine na daurin aure ne. yawwa kowa ya gani an riga an yi ma wannan makin aure oh hmm, sheda kenan sheda ke nan muke samu namu kenan al'adan wani yare kenan al'adan margi hmm, margi a jihar adamawa yawwa bayan amin duba maganan dalilan da yake sawa a yi zane wannan kin nuna al'adan ku yake kawowa in za a yi aure ba ku da na gado na gida akwai gado na gida na gado na gida an aka haifa da namiji za a yi mishi uku uku ana a gefen kunne a gefen kunne To kuna dangantaka da kanawa ne? A'a, namu ne haka uku kwana Mace. Me tsawo ko kanana? A yan yan gajajjaru. Na mace za a yi mata uku uku a baki. To abin da namu. Wannan na haihuwa kenan. Yawwa, ranar haihuwa in ana cire belu ana wannan saga. Hmm. Wanzami ya zo ya yi. To in budurwa kuma yana so wasan shi kamar wanda yana baki na hmm. To na wasa ne. Wato na 'yan matanci ne na 'yan matanci. Shekaran da kika ji aka ce an ba ma gwangwala incin kanshi to ran nan ne ran nan da aka ba gwangwala incin kanshi mun cire tsakanin mu da barno hmm. duk aka gani wayannan irin wayannan a garin mu an san mu yan mata ne gwangwala ne mhm. kuma kun yi wani shaida ne na cewa mun bambanta yawwa kuna boda da muna boda juna to da aka zo aka yi to sai aka fita yan mata suna wasa samari suna wasa to sai yan mata suka ce to mu mu bambanta da yan barno mu yi namu makin to shine muka yi wannan sabon da kika gani duk wanda ya san shekarun adamawa sun samu yancin kansu to shine wannan abun ga fuska na duk yan matan da kika ga a lokacin suna da wannan muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan wakar. fito daga bangaren eh, arewaci akwai zane na al'ada kamar wanda za a ga a jikin to je eh, tun daga baki har yanzu wuraren kunni mm. ya yake da bambanci ne da na biyar ba da na kusan su ma suna da zane tun daga baki ya kai har ya zan iya gane cewa wannan ba ya rabe ne wannan kuma bagobiri ne to bambancin su aji inda bagobiri yake ya bambanta da bayan rabe saboda cagarsu cagarsu ta zamanto nan shidda nan bakwai kuma su al'ada ne duk yan bagobiri ya kai bagobiri sai an mai wannan cagar wato nan gefe shida nan gefe bakwai bakwai nan shidda nan bakwai yan bagobiri ya kai bagobiri to za ki ga wannan. A kina nufin kenan akwai gogobar da bai kai wa gogori ba? Akwai muna magogori. Akwai gobar gobor kenan. Akwai su sosai. To su me yasa ba za a musu ba a bisa al'ada? Saboda wasu ba su so, wasu tun da ba su so, amma wasu suna so. Amma in dai magogori ya hakan magogori ne, to za ki ga caganan shidda nan bakwai. Mata da maza kuma za ki ga an masu hadda bille. Bille guda biyu kenan da ke eh, ana musu bille, ana musu bille. Zamfara suna da nasu zanen? Zamfara su kuma inda suke da zane su kuma bille ne haka. sakwata ba sakwata su ma suna bille amma su kuma billan su sai su haka sai junan nan biyu kwata to yawanci za ki ga akwai al'adar da ki ga baskan namiji babu mm. amma baskan mace akwai shin ita macen an fi son a ganta ne a tsage ko kuwa a zamanin da in hakin ka budurwa a ganki da wannan tsage wato kwalliya a zamanin da i kwalliya ce a miki tsaga nan to lalle kin cika budurwa amma an ba miki wannan tsaga ba za a ce to a wancan ma ko tsoro ta kai ba ta iya tsaga ma ko ga fuskar ta bare ga hannun ta ai mata kadangarwa a wannan abu alfahari ne kenan hmm, sosai kuwa ko da ke kin ce a baya kin faɗa cewa eh, iyaye ma da yan uwa suka zo su ba da likin kuɗi da ana yin tsaga kuma ga ne kalangu a gefe shi ma yana ta kiɗi yana ta zugawa yana ta kiɗi ana rawa kofan mai gari ko a samu wani guri can a zanna a yi bari har a yi bakon wanzami ya zo daga wani gari to in ya zo daga wani gari to ran nan ba bacci har garin Allah ya waye ana wannan kiɗi ana rawa ana caga ana kirari a zanna mai kwabo mai ɗari mai sisi mai sule a zana a ta liƙe a zana a mace fiye da nawa a cikin wannan lokaci. To me amfanin yin wa'annan tsage-tsagen da ake a lokacin da? Al'ada ce kwalliya. A wurin idan yarinya za ta yi aure. Eh. To shi ne za a je wajen wanzami sai ma wanzami je mata zani irin na kwalliya. Kwalliya kwalliya kwalliya kwalliya bayan fada. da na hannu har da nan har da kirjinta eh har da kirjinta za a yi mata kwalliya sagan nan sagan nan to kamar me yake zanawa hmm, fulawa ne zai je zana tattattatta gida gida gida gida gida gida haka zai tabi lai lai lai haka zai sana shi to bayan ya gama zanen kin warke sa'anan sai a sama a sa maganan aure wato sai an warke wannan eh, zane da za a ranar za a yi zo a yi miki jinya to shi wannan wannan zane da za a mata zai zauna a jikin da ko akwai za a nemi shi a rasa ran da ya ta za aka zana mata za su samu gawayi da keke sai su fafe a ciki baki wannan ciwo idan aka fafe cikin ciwon nan tana jini yana ana gurjewa ana gurjewa ana gurjewa har jini ya tsaya to idan ta warke sai dai kama ne ba su taba bacewa ba zane kuma in ta warke zan dan yi baki ko bakar mace zan dan kwaliyan ya fito a jiki sai to balanta na ma fara mace kuma sai ga ya fito yayi kyau wato zanen ma idan za a yi a yin na fahimta kenan ana mai da shi wani abu ne na musamman na musamman sai an yi biki kila an kashe kuɗi an yi wayannan al'adar. kuma shi wanda da kike bayani akai kenan sai amarya ke sai amarya sai wanda za ta yi aure don idan baki wannan zane ba ba za a aure da ke ba sannan kuma an baki ba har waka za a je ana yi da ke ba ta dauriya saboda a cikin lokacin da suke wannan akwai wanda aka nuna mana ma har guduwa ta yi ta je ta kwana a daji saboda kada ba yi wannan zane kuma da ta dawo kuma aka kama ta aka kai ta aka yi zane sai an yi wannan sai an yi zane nan to kin ga shi ne yasa sayan gargajiyan kenan daga baya kuma da suka gani fa yan matan fa suna gudu saboda wato da a al'ada da ma an gama cire wannan zaren an san matar aure sosai ma yawwa an san matar aure ne tana da mijinta kuma da an ce wance an fito cikin ta to ba wanda zai kara tare ta ko ta yi magana aure ta din ko ta haka babu mm. ba a ce matan wance ne To, Allah ɗaya gari bamban. Zane yana da amfani saboda wani abun za ki ga an maka shi na gado. kaman gari mu yanzu mu Fulani da Zamfarawa za ki ga har tsagana ana masu ɗaya an maki wani ɗan zane haka. Nan biyu nan biyu. Kuma na aje mu ka za a yi maka. Nan ma sai a maka ɗan zane haka nan tuƙaya kenan. Hmm. Duk inda aka ganka ka cika abin nan ba zan fari na kwarai. Shi ne. Wato wani alfahari ake da zanen. An ganka an san kai ba zan fari ne na asali. Na ga hankali a hankali wani al'adar zane din yana bacewa mm. akwai wanda kuke yi da a hannu mm. ko ku yi kadangare ko a yi turmi ko a yi mm. wa'insu abubuwa dai to suna da ma'ana ma'anarsa kawai kwalliya kwalliya ce wani ma sarwa yake zai turo ya zo ya ce yana saurayi saurayi zai turo daga ya turo wanza mai ce yana so a miki kala kaza mm. misali ko a miki fulawa ko a miki kadagari ko kan wuka ko kan wuka gidan ku zai turo misali gidan ku zai turo ko ka gida yi sallama ko nama ke kuma ki hito dole a miki kuma uwayen ki ba za su hana ba in ma kin haƙi zuwa a baki kashi sai an miki wannan caga kowa ya gani kuma ya zo ya ta zuba kuɗi to amma sai saurayin da aka yadda za a aura wanda za ki aura ba aikin san da mu zai aure alƙawarin aure ne an ɗauka. An ɗauka. Ba irin ta yanzu yaudara ba. Yanzu yara da yawa ina ganin eh, zane ko a ta jiki ne ba ba ta fuska ba za su yadda ba ko in ce indai har da idan su biyu. Mm. Ba kamar yadda ku da kafafun kuke kai kanku a je a yi ba. Yanzu ko jariri ba za ka ga a cikin dangi akwai wanda ba su yadda a zana mishi fuska ba. Kuna ganin wannan abun ba kamar ana zaizaye al'adu wani ana kara lalata al'ada yana sa mutane suna mantawa da yankin da suka fito. Ba ake sai yanzu duk da yake addini ya riga ya warkar da ku. addini ya riga ya addini ya batar da wannan saboda an san kauli yanzu an san ba'adi mm. an san wannan haramun ne an san wannan halatta a zanen da ake da shi na al'ada mm. akwai wanda idan na gani zan ce wannan mm. ah, mahauta ne wannan kuma na masunta ne bisa ga sana'an gida akwai bambanci akwai bambanci kwarai kuwa saboda bambanci na mahauta sun hita daban su haka gado gado ne za a yi a nan gefen kunne din nan a gehe tun daga sama nan wuraren saje din nan yawwa sai a yi yi a ita za a yi zaga kat kamar hawa wurin uku ko zuwa biyar su za a yi ta jera su za a yi ta sai an kana nan kusa da gemun ka sai a tsaya mhm. to su ne na mahauta eh. to misali na masanta ba kina da masaniya na masanta su ma haka yadda nan kwatanta muke kamar na zamfarawa eh nan kasan yawwa su ma ana masa sai dai suna su wasu guda ɗaya ne sai a yi kaya haka kaya shine a dan tsayar da guda ɗaya haka eh, a dan tsatsada kwalliya za a yi wurin a dan ya kwalliya amma kasan kibiya haka yawwa haka sai a yi shi a daidai na kasan eh, eh. to shine na misali na masanta na masanta ba za ku so yaran ku su samu irin zanen da kuke da shi wannan naga kaman kuna alfahari da cewa lokacin ku kun ci yan matancin ku da shi ne kuma yana da ma'ana a lokacin ku ta aiko ka so ma yaro ba zai yi ba zan rage ma yaro na cewa. ku yanzu kun gane cewa zanen duk da da kuna koda shi a matsayin shi ne cikar budurci yanzu kun ga cewa wannan zamanin ba ba zai yarda ya taba jikin ɗashi yanzu ko ma addini bai hana ba addini ai ya dade ko kin yarda uban ɗa ba zai yarda hmm. ko uba ya yarda uwar ɗa ba zai yarda ba. Haka ne musamman kuma idan ba al'adan ku ɗaya ba. Sako sako zai zo. To da a yi wannan gara kada a yi shi. Akwai abin da misali in kuna tuna a maganar tsawon da kuke da shi za ku so a ce da kun ƙara ne ko da kun rage ko kun cire. Ka ni ƴaƴan da yanzu ne da na cire. Da kin gogi. Wallahi ni a yanzu haka inda akwai maganin da zan sa wallahi zan cire. Zan cire wannan bakin ba. Allah ni kam ina so. Kina son abin? Na'am. ni ina so. Ai zalim ai shi lafashi ana sha'awa da na samu yaron da ya bi ni da na yi shi filin kwalamar mu. mu da sake saduwa da ku a mu na yau da gobe inda muke gabatar muku da shirye-shirye kala-kala a bangaren girke-girke yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar adamawa muna tare ne da malama amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special in ji bakin ta ce wato eh, miyar margi ta musamman malama amina mire me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyar margi special alhamdulillah miyar margi special za ki iya ki yi shi da kifi za ki iya sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya nan Wato danyen ya kuwa ko busasshe? A'a ya bushashe. ba a yi da ɗanye ana yi da ɗanye sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa sai mace da ta zauna mai kyau ta tsara shi ne zai yi da kuwa ɗanye amma busheshen ya sai kika samu kifi ki samu kifin ki me kin ga margis special mm. za ki ci shi ko da yamma za ki ji ka ya kuwanki ta kwana. Wato idan zan ma ci idan zan yi miyan dare ne. Eh. To zan jika shi tun jiya. Ba gobe za ki ci shi ba. Eh. To za ki jika ta yau. In kika jika yakuwa ta kwana ko sabarodo za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan yakuwa ki wanke shi mai kyau. Bayan ya kwana. Bayan ya kwana. ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yanyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko eh, abin albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki haɗa shi sun suna ƙasa eh ba wa su hau ta ba a'a in kika haɗa ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma kin zuba a kasa ki ɗauki wancan kifi kasan tukunya sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama jerawa ake kenan eh ki zuba a kan yaku wannan. Shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake? Jajjagawa. To in kika shimfiɗa yakuwa a ƙasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagen ki hmm. sai ki zuba a kai. In ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi hmm. to sai ki ɗiba ki zuba a ƙasan tukunya. Hmm. In kika zuba a ƙasan tukunya sai ki ɗauki kifi ki jera a kan wannan yakuwan da kika zuba a ƙasan tukunya. Wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan. Eh to sai ki ɗauki mage da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau. Iya ɗanɗanon da kake so. Yawwa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan mm. saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga. To in kika zo kika samu ya kuwanki kuma ki kara zuba a saman shi. a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu mage ki kara zuba a kan wanda kika cakuɗa nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshi shi na tashi mai gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buɗa ta ki duba ba a garwaya ba a cakudawa a'a za ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh mi ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful ki saman shi to daga nan sai ki ɗan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan ni ya da ya da humma yawwa yawwa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki ɗan cikwalin shinkafan sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen shi tona kenan yawa in kika yi ba so a miyan nan a in kika yi haka da shi to za ki gani ki dauka cokali ki duba babu ruwa ruwa ya tsotse yawa ya tsotse ya koma jikin shi yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunya ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ci. Wato da idan miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a Sai ya kwana. In ya kwana da safe za ku ci to kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe. Ya haɗe. Eh za ki cire shi tsalak tsalak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba. tsilak tsilak tsilak abinki to wannan tuwonki ki tuka tuwonki iya tuka tuwonki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci dakin nan zai dafa nashi daki ba zagaya zagaya ake yi miji ba to ran na naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa Allah Allah yake yi ma ya fita wancan daki ya zo nan daki. Wato iya girki ma. Iya girki a haba abin da ake ce a magani a sikiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne wato ba san kan girki ba ke ta mata kin san Allah mm. har na tsufa ban kishi ya ba na yi bakin ciki to kuma bakin ciki ke so a miki shin kenan eh mu gwada zama to mata kun ji wani kalubale mu gwada zama da shi yanda tun da girkin yake kwashe miji da tsaftanki da kuma ajininki na so in gwada wannan kaɗan. To masu saurare baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ya mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.